الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى مكين بحق أتشيك من كراتمون للتاكم البداية في علوم القرآن نا سامي ابن إبراهيم ابن بالي ɗaya daga cikin malaman مصر yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na 25 a ƙarƙashin babi na 7 35 kai shafi na 35 a ƙarƙashin babi na 7 mai bayani akan al'am wal khas gamamman hukunci da kuma keɓantacce ba ƙarƙashin wannan babi mala ya faɗa mana akwai bayanai ɗaya har guda takwas da suke tattare abin da babin ya ƙunsa to za mu tashi a na uku ce yace abbabi salis bayani na uku mai ƙunsar wani sashi na abin da wannan babi yake ɗauke da shi ya ce al'ammu salasatu a eh, ne hukuncin da yake gamamme ya kaso gida uku a faɗi hukunci zama ya kunshi kowa da kowa to yana kasuwa gida uku na farko ice amun batin ala umumi akwai hukuncin da yake mai gamewa kuma yawanzu yake tabbata a kan gamewarsa samu hukunci tun sanda Allah ya yi shi ya yi shi ta salon da zai haɗe kowa da kowa kuma ya bar shi a haka dindindin ina mai game kowa da kowa to shi ake cewa al'amul baqi ala umumi gamamman hukuncin da ke wanzuwa da tabbata akan gamewa misali Allah subhanahu wata'ala yana cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku aurar iyayenku mata tunda Allah ya haramta mutum ya auri babarsa ba wata shekara ko wani lokaci da aka ce to yanzu an yadda mutum ya iya auren babarsa duk wani mutum kowaye shi an haramta masa ya auri babarsa to wannan hukunci ne tun sanda Allah ya yi shi mai gamewa kuma ya wanzu ya tabbata akan wannan gamewa har yanzu har kiyama ta tashi to nan shi ake cewa alhukumul am albaqi ala umumi gamamman hukunci mai tabbata da ɗorewa akan gamewarsa sannan banda wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani mai tattaki a ban ƙasa ko waye shi ko menene shi face arzikinsa na wajen Allah Allah ne mai azurta shi wannan hukuncin gaban mene ya zama dukkan wani abu da ke tattaki ba mai fita kuma ba sanar za a ce to arzikinka ya baro hannun Allah ya dawo wajen wani a an fahimta to wannan hukunci ne mai gamewa kuma tabbatacce mai ɗorewa akan gamewarsa haƙƙiya ba ta tashi to wannan samfuri na farko kenan na biyu kuma mala yake cewa amun muradin bihil khusus gamamman hukuncin da aka faɗe shi a zubin ganewa amma kuma keɓantattu ake nufi da shi bai shafi kowa ba ya shafi dai wasu daga cikin abin da in ka kalla a haka zubin farko za kamar ya game su amma iya wasu ike ɓanta ban da wasu shi ma game da abin da ya shafi wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya dora wa mutane gaba ɗaya ziyartar ɗakin zuwa a yi aikin hajji amma ayar bai gama faɗarta ba sai ce bayan ya ce walillahi ala nasi ce man istata'a ilaihi sabi wanda ya sami ikon zuwa ga wannan ɗaki amma da aka ce a tsora mutane gaba ɗaya zai ta ɗakin Allah a je a yi hajji waye zai fita a ciki duk sun shiga amma sai aka ce ko sai dai fa wanda yake da iko ashe nan, Allah ya ɗora wa mutanen da suke da ikon zuwa ɗakinsa yin aikin hajji haka aya take nufi amma yanzu kalli ga ce ta tura kowa da kowa amma me ta iyakance sai iko ya samu a shi don haka dan wani ya mutu bai hajji ba za yi wa Allah laifi da ikon da ije ne bai samu da wani haira su ba kudin jirgi ba hanyar su an gane ko da kudin jirgin amma hanyar ba lafiya ana yaki ana iya kakkaɓo jirgin mahajjata shi dai har ya mutu ina da gudun zai je amma ba a samu lafiyar hanya ba sai da ya mutu to na ba za a ce don me ya bai je ya yi aikin hajji ba hukuncinsa kaza kaza so da haka ayar tana nuna gamewar hukunci amma iya wasu adadi take nufi ba kowa da kowa to da hukuncin da izo a zubansa gamamme ne amma wasu keɓantattu ake nufi to shi ake cewa amun muradin bihil khusus hukuncin da yake gamamme a zubinsa amma iya wasu yake ɓanta ban da wasu kun gaba iri ɗaya bane da wancan da yake gamamme tun sanda Allah ya faɗi hukuncin har a tashi alƙiyama sun sha bamba haka banda wannan Allah subhanahu wata'ala yana ba mu bayani kan abin da ya shafi annabi zakariya da Allah yake cewa fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kiraye shi a lokacin da wato ar yake tsaye yana mai sallah ga ubangijinsa فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب تؤدي mala'iku suka kiraye shi, ملائكة mala'iku? A'a. ba duka ba mala'ikan da Allah yake aikawa bayansa mala'ikan manzanni mala'ikan da Allah yake aika shi zuwa ga bayansa manzanni ko annabawa ya isar musu da wahayi shine mala'ika jibril alaihi salam to amma sai aka ce masa mala'ika ba ce fanadahu malaku jibril ba ba a ce mala'ika jibril ikiraye shi sai aka ce mala'ika suka kiraye shi tunan an ce mala'iku amma ana nufin wani daga cikinsu kawai ai an fahimta to irin wannan sai aka ce da shi amun ore da bihil khusus mamman mahukuncin da ba kowa ɗin ake nufi da shi ba wani keɓantacce ake nufi a ciki dama dai ana fahimta na uku kuma sai ce amun maksus mamman hukuncin da aka zo aka keɓe shi daga baya an faɗe shi ya shafi kowa da kowa sai kuma ka za ka ce a wane kuma muke ne an fahimta ko wannan tun a cikin zubin bayaninsa za ka ga haka da muka ce bala'iku suka kiraye shi ina mai sallah ina tsaye ina mai sallah ai ba a zo da wani magana a ce a ce to bala'iku nan da muka ce mala'ika jibril muke ne ba a faɗa haka ba a ciki ko to amma za a fahimta ce to ai Allah ba duka mala'iku yake sa su yi annaban su magana ko su isa musu da sako ba to sai kuma nan shine wannan amun maksus an faɗe shi gaban mai amma kuma an zo an waro wasu daga ciki an keɓance kamar da Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr Allah ce na rantse muku da lokaci ko lokacin sallar la'asar sai ce duk mutum dalilin rantsuwar don in shaida muku dukkan mutum lafi khusrin ina cikin asara ina cikin tabiya akwai wanda zai fita cikin mutane a babu an ce don mutum sai Allah ce illal na, Aman. sai dai waɗanda suka ba da gaske. wa amilu salihati suka ayyuka na wa tawasaw bil haqqi suka yi juna wasu wasici da gaskiya wata waso da sabri suka yi juna wasu wasici da haƙuri su waɗannan ba su cikin masu asara an fahimta to ashe da aka ce innal insana a can farko haƙiƙa duk mutum lafiya da ina cikin asara a zubinsa hukunci ne mai gamewa amma an zo an ware wasu an keɓe an ce ban da su sai dai waɗanda ba a faɗa ba su hukuncin ike shafa an fahimta saboda haka duk mutum yana cikin asara da aka keɓe wanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na ƙwarai to kenan mutumin da bai ba da gaskiya ba bai yi aiki na ƙwarai ba shi ne yake cikin taɓewa ko kenan taɓaɓɓen su ne wanda ba su yi imani ba ba su yi aiki na garba sai to wannan innal insana an ware wasu su ake nufi banda wasu ba su ake nufi ba amma in ka kallo zubin maganar sai ka kaba ba wanda zai fita asali an fahimta ko to a zo da abu mai gamewa sai kuma a zo a fitar da wasu daga ciki sa ce wannan amun maksus hukunci ne mai gamewa amma an keɓe wasu daga cikinsa ya zama ba mai zamewa ba a zubinsa to wannan su ne salo guda uku ko kashi-kashi guda uku da hukunci in ya zo mai gamewa a musulunci yake zama kashi-kashi daban-daban akwai hukunci don an ya game kowa da kowa tun sanda Allah ya faɗo hukuncin har Allah ya tashi kiyamata shine na farko sai kuma hukuncin da an faɗe shi mai gamewa amma tun farko da aka faɗa ba gamewa ake nufi sai kuma wanda yake mai gamewa za ka biyo bayansu da abin da yake keɓe wasu banda wasu dama dai an fahimci bayani waɗanda su ne kaso guda uku da ake so ka fahimta shi amfani fahimta irin wannan idan ka zo kana karanta alƙur'ani ko kana karanta hadisan manzo ba za ka rika ɗaukan hukuncin da aka yi shi na iya wasu kana ma kuwa da kowa ba kuma za ka zo hukuncin da ya shafi kowa da kowa ka ce a iya suwa na ake nufi banda wani ba an fahimta ku shine amfanin ka fahimci shi zai sa ka yi aiki da nasoshin shari'a da salon da ya dace Allah ya samu dace yaran za mu tsaya abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu